wa kulla dalalatin finnar wata tazo za ta musulunta kina so za ki musulunta kina so za ki musulunta da amincewarki ki ce bari in faɗa abinda za ki faɗa ashadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله ورسوله الله أكبر kin ce daga yau na musulunta na amince na yadda ba wanda ya cancanta a kaɗaita shi da bauta sai Allah ta'ala shi kaɗai kin amince da haka kika ce na yadda na amince a nan Muhammadu baban Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci kin amince kika ce kuma annabi Isa baban Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane dan Maryama ne ba kuma Allah bane kin yadda ke wannan shi ne musulunci mai sunanki a'a aisha yanzu kika zaɓa ko dama sunanki kenan to da ya sunanki Nam? meronka eh ironika, ironica ironika, ironica okay to inji sunan naki ma wahala faɗa gare shi da amma yanzu kin hutar da mu kin zaɓi Aisha to muna fata Allah ya tabbatar da mu da ke Aisha a musulunci daga ina daga wani yanki kika fito daga ina okay new GRA nan cikin garin Gombe kenan ko to shekara ki nawa okay eh, shekara goma sha tara ko to iyayenki sun amince ki musulunta kin gaya musu za ki musulunta? ki gaya musu ba? Eh. to ba koma yanzu za mu tattauna da 'yan kwamitinmu insha Allah za a ware wannan matsalar za ki musuluncinki tare kuma da mutunta iyayenki da girmama su ko da ba musulmi ba ne musulunci baya raba mutum da iyayensa ƙarshe ma ƙarfafa alaƙa yake kawai abin da ba za a yadda ba tun da ke kike sha'awar musulunci kuma shekarunki ya kai goma sha tara to ba wanda zai hana ki musuluncin da kika zaɓa da kanki ba tare da wani ya takura ki ba Allah ya tabbatar da mu da ke ku kuma 'yan kwamiti ɓangaren mata ga aiki nan ya same ku ta musulunta ta zaɓi sunan aisha sai ku ci gaba da koya mata addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu baki ɗaya to akwai wata ma za ta musulunta daga ina kike adamawa state shekarunki nawa kina so za ki musulunta ke kika amince ko wani ya takura ki dole raɗin kanki da wake masha Allah to zan gaya miki abin da ake shiga musulunci da shi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa isa abdullahi wa rasuluhu Allahu akbar kin ce daga yau na amince bisa raɗin kaina da amincewata, ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah kin amince kin ce kin amince annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da addinin musulunci kuma zaki musulunci kin amince kin ce annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba Allah bane ba dan Allah bane dan Maryamu ne kuma manzon Allah ne ko bawan Allah ne kin amince to da sunan ki yaya pe pet to to pet a ci gaba da kiran ki pet to me kike so a sa miki yanzu khadija ta ce maimakon pet da yanzu ta zaɓa a dinga kiranta khadija masha'al to a hannun wa kika girma cikin biyun oke ita kiristan allahu akbar ce dama auren babanta da babarta kwada aka yi babarta kirista babanta musulmi to sai kuma ya zama ta taso a bangaren babarta wanda kirista ce da haka sai kawai ta ba addinin babar to yau kuma sai ta zaɓi za ta koma addinin da babanta yake addinin musulunci kin ga dama ke cikin gida ce kenan ko to masha Allah Allah ya tabbatar da alheri yanzu sai 'yan kwamitinmu za su koya miki addinin musulunci sannan kuma akwai wata matsala da kike fuskanta insha Allah za su shiga ciki su ga an warware ta Allah ya tabbatar da mu bangaren mata yadda kuka saba Allah ya saka muku da alheri ga yar okunan Khadija sai a koya mata addinin musulunci a kuma saurari matsalolinta Allah ya tabbatar da mu baki daya a cikin addinin musulunci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أكون ما ينسو يا مسلمين daga ina daga ina kake daga rukuna ina ne hanyar ina ne hanyar kwami kana so ka musulinta shekarar ka nawa arba'in da biyar wace arba'in da biyu masha Allah to yanzu zan gaya maka abinda yanka amince da shi dama inda kake a cikin musulmi kake ta rayuwa ko? kana ganin yadda ake musulunci ba? yanzu ne Allah ya shirye ka kai to barin gaya maka abin da ake amincewa da shi mutum ya shiga musulunci ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasulu kace daga yau na amince na yadda ba wanda ya kamata ya cancanta ya dace a kaɗaita shi da bauta sai Allah ta'ala shi kaɗai ka yadda kace na amince na yadda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ta'ala ya aiko shi da musulunci ka amince kace daga yau na amince annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba Allah bane ba dan Allah bane dan Maryamu ne mai daraja ka da wannan to ya sunanka da daniel to a ci gaba da kiranka daniel to wanne kake so yusuf ya ce maimakon a ci gaba da kiransa daniel a da lokacin da yake addinin kiristanci yanzu da ya zo da kansa ya aminta ya musulinta ya ce a dinga kiransa suna yusufu to za a ci gaba da kiranka suna yusufu annabi ne dan annabi dan annabi dan annabi annabi yusufu dan annabi yaquba annabi yaquba dan annabi ishaqa annabi ishaqa dan annabi ibrahim to ka zaɓo babban suna muna fata Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci to kai tunda anan kusa kake da gari garin ku bai da nisa da nan akwai makaranta da aka bude wanda ake koyar da addinin musulunci ga waɗanda suka shiga addinin musulunci muna da manyan malamai a gurin waɗanda suke koyar da addinin musulunci har muna da malam adamu shani ina malam adamu shani bai iso ba malam adamu shani da babban fasto ne yana da katuwar coci daga baya karɓi addinin musulunci yanzu ya zama babban malami na addinin musulunci kuma shi yake da makaranta ta musamman da ya iya bible ya iya ƙur'ani saboda haka shi yake karantar mana da su comparative religion wadda aka muna fata da masu taimaka masa da sauran 'yan kwamitinmu duka Allah ya karɓa ayyukanmu Allah ya karɓa ayyukanmu baki ɗaya idan ka kai malam yusufu yanzu sai ka je ka samu 'yan kwamiti ce maka bayanin abin da za ka dinga zuwa kana yi Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci yau muna ashirin ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo yau nawa uku ko yau muna biyu ga watan biyar dubu biyu da ashirin da ɗaya jiya bu mu ƙarasa karatunmu ba ƙarƙashin aya ta ɗari da saba'in da takwas da ɗari da saba'in da tara wannan aya za mu sake maimaitawa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى الأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا الألباب لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى أتكن ونن آية تأري da saba'in da takwas da ɗari da saba'in da tara kamar yadda muka gabatar maudu'inta shine magana a kan kisasi wato ɗaukan fansa bayan an yi kisan kai a jiya mun tauna matsaloli guda shida ƙarƙashin wannan aya wanda kuma za mu ɗora matsala ta farko da muka tattauna shine Allah subhanahu wa ta'ala ya kirawo masu imani a farkon wannan aya wanda kiransu da imani kuma da ba su doka ya nuna masu imani su suke jin sauƙin aiwatar da dokar Allah domin dama wannan addini Allah ya saukar da shi ne don ya sauƙaƙa wa mutane rayuwa addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wad darar wa kullu amrin nafi'in qad shar'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a addinu ja'a li sa'adatil bashar addini ya zo ne don arzikin mutum da zaman lafiyarsa addini an saukar da shi ne don sauƙaƙa wa mutane wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wala la yuridu bikum al-usra yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah ta'ala sauki yake nufi ga bayinsa sassauci yake nufi ga bayinsa daka wannan addini ya zo ne dan arzikin ɗan adam walintifa'i sharri anhu wadarar duk abin da zai zama sharri ko ya cutar da mu to addini ya kore shi wa kullu amrin nafi'in qad shara'ahu duk wani abu mai amfani akwai shi a cikin wannan addinin wa kullu ma yadurruna qad mana'ahu duk abin da zai cuce mu ya hana shi addinu mabniyun ala al masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi wa in tazaham adadu al masalihi yuqaddamu al a'la min al masalihi wa ضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير لكل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطراري وكل محذور مع الضرورة ta ما تحتاجه الضرورة shi kashe-kashe da zubar da jini da ta'addanci Allah yake so a tsagaita ko a dakatar da shi sai saukar da wannan aya ya kira masu imani shine matsala ta farko sanan matsala ta biyu muka ce wannan hukunci na kisasi Allah ta'ala ya wajabta shi da ya amfani da kalman kutiba alaikum kamar yadda a wajen azumi ma ce kutiba alaikumus siyamu nan ma yake kutiba alaikumul qisasu wato an wajabta muku yin kisasi mun ce idan kisa kashi uku ne kisa akwai kisan da ake kiransa amdu amdu wato kisan ganganci idan wannan kisa ya faru jiya mun faɗi alamomi guda goma waɗanda ake gane kisa na ganganci da su to sai muka ce kisan ganganci in ya faru ɗayan uku ake yi ko dai a yi kisasi idan kisasin nan ya cika sharaɗinsa akwai sharaɗin da ya shafi wanda ya kisan akwai sharaɗin da ke komawa kan wanda aka kashe akwai sharaɗin da ke komawa kan wanda aka kashe musu ɗan uwan sai sharaɗin ya cika na farko shi wanda ya kisan ya zama da ganganci ya yi sannan na biyu ya zama shi wanda ya kisan wato mukallaf ne aƙilun ne balik ba yaro ba ne, ba mahaukaci ba ne. sannan ya zama wanda ya kashe ɗin jininsa tsararre ne sai ya zama ashe dama ya kashe masa ɗan'uwa uwa yana ta neman sa sai ya zo ya kashe shi da aka bincika sai aka ga ai shi ne wanda ya kisan nan shari'a ta kasa kamo shi shi kuma da ya kamo shi maimakon ya danka shi a hannun shari'a sai ya ɗauki doka a hannunsa to ba za a kashe shi ba shi amma za a yi masa ladabi ta hanyar ɗaukan doka a hannunsa da bai sallama shi ga shari'a ba sannan ya zamo wanda aka kashe din sun yi daidai da wanda ya kashe shi ko yana sama da shi wato a daraja kenan sannan kuma na biyar ya zama wanda aka kashe ɗin ba ɗa ne ga wanda ya kashe shi ba wato sai zama mahaifi ne yake ɗansa tarbiya ko ladabi ya zo ya mangare shi a kan yaƙi zuwa makaranta ko ya masa laifi mangare wannan da uban zai masa sai yaro ya mutu to za a kama uba a kai shi kotu a matsayin ya mangare ɗansa ya mutu to amma za a kashe uban na'am to anan ne malamai suka tattauna suka ce illa iza zabahu sai idan kwantar da shi yayi yanka shi to wannan an san dole a kashe shi tunda wannan ta'addanci ne amma idan kuskure ne aka samu na ladabi sai abin ya kai ga mutuwa to sai dai a dora masa wasu abubuwa amma ba za a kashe shi ba to sannan muka ce ta bangaren shi kuma waɗanda za su ɗauki fansan wanda aka kashe musu ɗin kamar da Allah ta'ala ce faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura to su kuma ana duba cewa na farko waɗanda suke son a kashe musu wanda ya kashe musu dan uwa ya zama su ma masu hankali ne kuma baligai ne idan misali aka zama wani ya kashe baban wasu yara yaran suna 'yan ƙanana to sai a ɗaure shi sai sun girma ɗaure shi za a yi har sai sun girma ko da girmansu da balagarsu zai kai shekara sha biyar ko sha takwas sai ta zama a kurkuku har sai sun girma sannan za a ci gaba da shari'a sai a tambaye su wannan shi ya kashe muku ko kuma a ce yara hamsin yake da su ko ashirin da biyar waɗanda aka kashe musu uba amma ashirin da hudu sun balaga ɗaya bai balaga ba to sai a ɗaure sai an jira ɗayan nan ya balaga domin ba za a kashe wannan mutumin ba sai duk ashirin da biyar ɗin sun yi ittifaki akan a kashe shi amma ɗaya daga ciki ya ce to ni nawa haƙƙin na yafi to yanzu sai dai a koma diya ko maslaha ko sulhu ba za a kashe shi ba saboda ba a kisa ashirin da hudu kisa gaba ɗaya ake yi ko a yafe gaba ɗaya ko a kashe gaba ɗaya to tunda masu haƙƙin jini ɗaya daga ciki ya ce ya fita ko ya janye ko ya yafe ko ya ce shi a bashi diya to shi kenan yanzu maganar kisa ta tashi waɗancan 24 duk da su suka firin jaye amma ba za a kashe wannan mutumin ba saboda ɗaya daga cikin masu haƙƙin jinin nan ya ce ya yafe. to wannan duka yana cin abin da ake tattaunawa idan haka ta faru sannan kuma akwai sai an duba cewa zartar da wannan hukuncin ba zai jawo wata fitina ba akwai wanda zai yi kisan kai amma an kashe shi kuma wata rigima za ta iya tasowa babba wacce za ta kawo zubar da jini tsakanin dangi da dangi to wannan ma yana cin abin da za a jinkirta har sai an gano yadda za a ware matsalar kada zartarwar ta zamo ta buɗe wata mummunar kofa to wannan yana cikin abin da ake dubawa idan kisan kan da aka yi na ganganci ne wato kenan matakai uku ake ɗauka bisa kisan kai na ganganci yin kisasi ko kuma yin sulhu ko kuma yin afuwa to Allah ta'ala ya gaya mana abu biyu a cikin wannan aya daga cikin abubuwan nan guda uku shine Allah ta'ala ya ce ah, alhurru bil hurri idan da ya kashe da a kashe shi ba din nan na iwadu ne ko na badal wato da daidai yake da da a zamanin jahiliya aka kashe musu mutum ɗaya suke goma za su kashe sai ce amma wannan namu ɗayan daidai yake da goma su ko wannan ɗayan namu daidai yake da hamsin to sai Allah ta'ala ya toshe wannan kafar ya ce alhurru bil hurri in an kashe ɗa a kashe ɗa za a duba za a duba cewa ɗa ne kuma namiji ne shi ma ɗa ne namiji ne to daga nan ba za a duba wata sifa ba kuma ba za a ce ai wannan malami ne ko wannan jahili ne ko wannan babba ne ko wannan karami ne ko wannan mummuna ne ko wannan kikkiawa ne ko wannan malami ne ko wannan jahili ne ko wannan dan dangi ne madaukaka wannan dan dangi ne makaskanta ko wannan duk ba za a duba waɗannan siffofin ba kawai arrajul bin rajul yau waje wanda ya kashe shi ma a kashe shi shine matakin farko wal abdu bil abd bawa da bawa wal unsa bil unsa da kuma mace da mace mun yi wannan bayanin a baya da ko mafhumin cewa za a iya kashe mutumin da ya kashe wanda yake daidai da shi ko yake sama da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe wani yahudi saboda ya kashe mace sai kuma Allah ta'ala ya faɗi mataki na biyu bayan kisasi sai ce fa faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yafe masa wani abu min akhihi daga diyar ɗan uwansa da ya kashe sai Allah ta'ala ce kai da kaje kai ta'addanci ka kashe wanda ka kashe Ɗan uwanka ne innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum sai Allah ta'ala ce fa man ufiya wanda aka yi masa afwa shay'un aka yafe masa wani abu min akhihi daga ɗan uwansa da ya kashe nan ana magana ne akan wanda shi ya kisan kan sai ya zama dangin suka ce to maimakon a kashe shi mun yafe a koma diya diyan ma kuma a rage mun rage masa daga miliyan ɗari da biyu ya ba mu miliyan hamsin ko miliyan talatin ko arba'in ko goma ko biyar shine shay'un an rage masa wani abu shay'un ɗin Allah bai faɗi adadi ba sai ya fa man ufiya lahu min akhihi shay'un ai ufiya shay'un aka yafa wani abu lahu a gare shi min akhihi daga diyar dan uwansa da ya kashe ba wace dan uwanka na jini ba a'a dan uwanka musulmi dan uwanka yar eh, uwarka wanda ka kashe din nan to sai Allah ya ce dan uwanka ne wanda muka ce a wannan aya akwai raddi ga khawarij da kuma mu'tazilawa su mu'tazilawa sun ce wanda ya aikata kaba'ira wanda kisan kai yana cikin kaba'ira sun ce wanda ya aikata kaba'ira lahu manzila baina manzilataini ba za a ce masa musulmi ba ba za a ce masa kafiri ba a su amma wannan a duniya tun an je lahira sai suka rude tun an je lahira ba masaukin manzila manzila manzilatayn a lahira da haka sai suka cilla shi a wuta su kuma khawarij suka ce wanda ya kisan kai ya aikata kaba'ira da haka ya fice musulunci a duniya musulmi a duniya kafiri ne a lahira kuma za a dawamar da shi a wuta su kuma ahlus sunna suka ce wanda ya kisan kai na ganganci to ya aikata kaba'ira ya aikata mugun laifi ya jawo wa kansa masifu guda biyar masifa ta farko ya fusata Allah da Allah ya ce wa man mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima sannan na biyu ya kashe mutum ba tare da izini ba shi wanda ka kashe din nan watakila yana da mata ko yana da 'ya'ya ko yana da iyaye ko yana da dangi kuma ba bai ma shirya mutuwa ba kai ne ka zo ka kashe shi saboda haka kaga ka dau alhakinsa shi da ka kashe shi sannan na uku ka kashe ka kashe wa wata mata mijinta ko ka kashe wa wasu 'ya'ya ubansu ko ka kashe wa wasu iyaye dansu, ko ka kashe wa wasu dangi ɗan uwansu ko kuma ka kashe musulmi mu ma duk musulmin duniya muna da haƙƙi akan ka rage yawan mu ka kashe mana dan uwa wanda muke cika masallaci mu yi sallah da shi sannan ka kashewa annabi ɗaya daga cikin al'ummarsa ka yi ta'addanci ka kashewa annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin al'ummarsa wanda yake salati yake salati yake sallama yake istighfari yake wa annabi salati yake shiga ake sawun sallah da shi to ka kashe shi ka sai Allah ta'ala ya duba waɗannan bangarori guda uku sai ce to akwai haƙƙin shi wanda aka kashe shi wanda aka kashe yana da haƙƙi ɗan uwansa su ɗauki fansa akan wanda ya kashe musu ɗan uwa amma fala su fil qatl su yi iya abin da aka yi musu sannan akwai kuma haƙƙin Allah haƙƙin Allah shine sai an je lahira kuma Allah in ya ga dama ya ce masa in ya ga dama ba zai ya fi masa ba akwai kuma haƙƙin wanda shi aka kashe shi kuma za su shari'a a gaban Allah zai riƙe shi ya ci kwalarsa su je gaban Allah ya ce salhu fi maqatalani Allah tambaye shi me nayi masa ya kashe ni sai ka ga Allah bayani abin da ya maka ka kashe shi to yi sa aka ce abu biyu ba a iya warware su a duniya ko ba za su warware ɗaya zai warware a lahira ɗaya ba zai warware ba wanda ya mutu da shirka da wanda ya mutu da kisan kai wanda ya mutu da shirka dama Allah ya gaya masa ba shi ba aljanna wanda kuma ya mutu da kisan kai sai sun yi shari'a da wanda ya kashe a gaban Allah daga nan ne zai samu komarsa da aka sai Allah ta'ala ya faɗi cewa ufiya humin a akhihi shay'un to sai ce fattiba'un bil ma'ruf ai alwajibu ittiba'un bil abin abinda ke wajibi a kansa kai da aka ce an maka afuwa maimakon a kashe ka sai aka ce maka ka biya diya diyan ma sai aka yi maka ragi to fatti fattiba'un bil bi abika bil ma'arufi da kyautatawa su dangi sai su bi ka wajen karɓar diyar nan bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan kai kuma ka wa ɗan uwan naka ko dangin ƴan uwan naka wannan diya amma bi ihsani a nan gurin kaɗai Allah ya wara babban matsala ita ba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan ga ma'ruf ga kuma ihsan wanda waɗannan abubuwan guda biyu Allah ta'ala yana yawan saka su a cikin alkur'ani a cikin ware matsala kamar da yake cewa talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan imsakun bi ma'ruf ka rike mata da kyautatawa ko ka sallame ta wato da kyautatawa ko ka rike ta da shari'a ko ka sallame ta da kyautatawa amma bai kamata ka dinga mata azaba ba to amma anan Allah sai ya kalli duka bangare guda biyu tunda an zo an zauna ne sulhu wannan an kashe musu dan uwa sun zo sun samu dangin wanda ya kisa to ga dan uwanku ya kashe mana dan uwa amma mun yafe ba sai an kashe shi ba abinda muke so ku biya kuɗi adadi kaza shikenan sai mu ware wannan matsalar to sai suka yadda za su biya Allah ya to su yi maza su biya da kyautatawa su kuma su karɓa da kyautatawa yau kowanne ya yi abin da ya dace su waɗanda aka yi musu kisa fattiba'un bil ma'ruf shi kuma wanda aka yi wa kisa wanda suka yi kisa wa ada'un ilaihi bi ihsan su kuma su kawo wannan abin fansa din wato diyar da aka dora musu su kawo ta bi ihsanin sala ce zalika wannan shine hikima da ta sa Allah ya kawo wannan saukin yace zalika yadda lamarin yake wato takhfifun min rabbikum wannan wata sauƙaƙawa ce daga wajen Allah Allah ya kawo ba dole sai an kashe wanda ya kashe ba ana iya yin afuwa idan dangi sun amince a koma jiya ko kuma a yafe ne matakai guda uku mun ce idan kisa na ganganci ne idan kisa kuma shubuhul amdi ne shi kuma diya ce mughallaza diya mughallaza za a karɓi diya mai kauri sannan kuma shi wanda ya kisan kan wannan danginsa ne za su haɗu su haɗo wannan diya mughallaza shi kuma sai ya yanta baiwa idan ba baiwa sai ya azumi guda sittin a jere abinda zai kenan idan kuma khata'u ne wato kuskure ne shi ma diya za a karba mukhaffafa za a dora ma danginsa su biya diya shi kuma sai ya azumi 60 idan bai samu bai wanda zai yanta ba wannan diya mun yi bayanin ta jiya cewa idan masu raƙuma ne raƙumi 100 za su bayar an faɗi shekarunsu guda 100 idan kuma masu shanu ne za su ba da saniya guda 200 idan masu kiwon raƙuma awaki ne za su ba da rago ko akuya ko ɗan akuya ko tunkiya guda dubu biyu idan kuma masu asin da asin ne wato suna yin tufafi suke ɗinkawa suke siyarwa to sai su bayar da set dubu idan kuma masu dinare ne sai su bayar da dinare dubu idan masu azurfa ne sai su ba da azurfa dubu goma sha biyu idan kuma masu kuɗi ne irin na najeriya to sai a duba canjin shekarar nawa ne canjin kuɗi a wannan shekarar masu kalanda suna bugawa duk shekara wani kaga ya yi sama wani kaga ya yi ƙasa Kamar wannan shekara na ga wasu buga miliyan ɗari da biyu wasu buga miliyan casa'in ma na gani da hudu wasu buga miliyan casa'in da ɗaya da wani abu wasu ma na ga sun buga miliyan ɗari da goma duk wannan gini ne akan tashin dala da saukarta in dala ta sauka sai biya ta karu in dala ta sauko wato dalar ma da ita ake biya kenan to wannan shine abin da wato za a yi to za a iya ragewa a ce to shikenan ai sulhu a rage yawan kuɗin kuma za a iya yin sulhu ma a ƙara kamar misali su waɗanda aka kashe ɗin wato babban mutum ne ya kisan kan su kuma na kashe suna cikin talauci da damuwa sa iya cewa to mu gaskiya sai ma ya haura yadda aka ce to malamai sun ce wannan za a iya karba tunda Allah ya ce fa lahu min akhihi shay'un kenan an ce a yafa wani abu yana nufin ko dai a karbi daidai da yadda yake a shari'a ko kuma a yi kasa ƙasa amma banda sama sama to sai Allah ta'ala ce fa man da ba'da zalika wanda ya shishigi ya ƙetare iyaka bayan haka wato bayan an ce an zauna an yi sulhu an daidaita an sasanta cewa su za su ba da diya su kuma za su karɓa sai wanda daga cikin dangin ya zagaye ya je ya kashe wanda aka yi sulhu ko kuma su da aka ce su ba da diyan sai suka ki ba da diyan ko kuma bayan an gawa biyan diya shi wancan da aka ba da diyan sai ya ji daɗi cewa ashe in ya kashe diya ma ake karɓa sai je kuma kashe wani to a karo na biyun ba za a yi sulhu ba domin ya rena mutane wayo kenan yayi kisan kai an yafe masa sai je ya ƙara ko kuma su an riga an daidaita akan za a ba su biya kuma bayan an ba da biya sai suka kuma kashe mutumin to kaga waɗannan duka sun ƙetare iyaka wancan ƙetare iyaka daga ɓangaren su waɗanda aka wa kisan kan ne nan kuma ƙetare iyakan daga ɓangaren waɗanda su ɗan uwansu ya kisan kan ne duk wannan fa da ake ana yi ne tsakanin dangin wanda aka kashe da dangin waɗanda ɗan uwansu ya kisan kai shi kuma wanda ya kisan kan fa ba a kashe shi ba ana sulhunta yadda za a warware abin ne idan an haƙura daga kisasi wanda yake nufin kisa wato shi ma kashe shi to hanyar kisan nan yanzu an fito da kusan hanyoyi guda biyar wacce ce musulunci ya karba akwai wacce ake a america idan mutum ya kisan kai kotu ta same shi da laifi sai a ce a je a masa wata zungureriya allura a ɗaure shi akan wata kujera sai a ɗauko wutan lantarki a sa masa hular kwano sai a haɗa tsakanin negative da positive ƙarfin wutar lantarkin kuma mai ƙarfi ce wata za ta girgiza shi wanda za ga hakkansa yake fashewa ƙwaƙwalwa tana fitowa wannan shi ne kisa ta hanyar wutar lantarki sannan na biyu akwai wanda ake yin allura manya-manyan sirinji ne za a sa ɗaya a hannun dama ɗaya a hannun hagu saboda haka da an ba da umarni sai a danna sai wannan wato guba ne ko menene sai ya shiga jikin dan adam nan da nan sai kaga kawai ya ya mutu sannan na uku akwai wanda ake ɗora mutum a igiya a shaƙe shi shin musulunci ya yadda da a shaƙe mutum da igiya akwai wanda ake yi sannan kuma akwai na hudu wanda ake sa takobi irin na saudiya za a sa hannu takobi a fille kai sannan akwai na biyar kuma wanda ake sa bindiga a harbi kamar da ake irin yan fashi din nan da sai a sa su a jikin drum a tare a yi kallo a dinga fesa musu harshashi sannan akwai ma waɗanda suke sa wuta su kona in za a kashe mutum sai a sa wuta a jika shi da fetur a cinna masa wuta to wanne ne daga ciki wanda shari'a ta karba mafi yawan wanda yake zuwa a shari'a dai na fillewa ne da takobi so da shi ya fi sauƙi fil mun tsara daya da yawa jini na wuce amma wancan na shakewa da igiya da na alluran da nawa yanzu ma akwai kasashen da suke gama a daina kashe wanda ya kashe a dinga yin ɗaurin rai da rai kamar yanzu wannan ɗan sanda na amurka da ya kashe ya shaƙe wani baki har tsawon minti nawa minti tara da wasu 'yan sakwanni sai da ya daina numfashi yanzu an je kotu an same shi da laifi kotu ta yanke masa hukunci amma ba na kisa ba na ɗauri ne ko shekara na wanci an ci wasu shekaru ne dai kawai shi fa kisan kai ya duk duniya ta gani fa ya shaƙe mutum minti tara da 'yan sakanni sai da ya daina numfashi amma shi an ce a ɗaure shi haka yanzu mutumin nan da ya shiga masallaci ana sallah a ƙasar new zealand ko a new zealand wani ya shiga masallaci biyu ya buɗewa masu sallah masallaci ya kashe sama da mutum hamsin fa amma yanzu da aka same shi da laifin sai aka ce a daure shi iya daure kawai na wasu 'yan shekaru wai a hakan ma an yi ƙoƙari ne fa a ƙasarsu akwai wanda suke kira masu rajin kare wanda ya kisan kai to a daina kashe wanda ya kisa aiko ba a zauna lafiya ba walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab eh a cikin yin kisasi a nan rayuwa take duk wanda yake jin ya kashe za a kashe shi zai kyale ka dan shi ma ya huta ko to Allah ta'ala ce zalika takhfifun wannan sauƙaƙawa ne min rabbikum daga wajen Allah ku wa rahmatin da kuma jin kai akwai takhfifun akwai rahmatin waɗannan abuwa guda biyu na farko an sauƙaƙa da aka sabko daga kisa aka dawo diya a cikin diyan ma aka rage ko kuma aka ce a yi afuwa duk wannan takhfifun ne sannan akwai rahmatu akwai rahama ta ƙara samun zaman lafiya domin akwai waɗanda in suka kashe aka kashe musu su ma sai su ƙara kashewa sai a ƙara kashewa daga aka sai kaga al'umma ta koma ana ta kashe kashe famani ita da wanda ya ƙetare iyaka ya ta'addanci Ba'ada zalika bayan an daidaita an yi sulhu falahu azabun alim wannan azaba mai raɗaɗi ta tabbata a kansa to a duniya ko a lahira idan ana nufin a duniya ne ana nufin wanda ya ƙetare iyaka bayan an yi sulhu daga ɓangaren wanda suka yi kisan kai bayan an yi sulhu sun biya diya sai kuma suka ƙara zuwa suka yi kisan kai to wannan a kama shi kawai a kashe shi ba za a ƙara yin wani zaman sulhu na biyu ba ko kuma a'a daga bangaren su waɗanda aka kashe musu dan uwa din aka yi sulhu bayan an yi sulhu kuma sai suka ƙetara suka je suka yi suka kashe kuma wanda an biya jiya an sulhunta to falahu azabun alim shine aje ai masa haddi ko kuma a lahira wanda suka keta dokokin Allah bayan ga abin da Allah ya ce ayi suka ƙi to suna da azaba mai radadi a lahira sai Allah ta'ala ya gaya mana abin da zai faru a wannan to a cikin wannan ayoyi akwai fa'idar mahimmancin yin kisasi domin Allah ta'ala ya hantar da wannan ga muminai sannan na biyu zartar da hukuncin kisasi da makamantansa yana nuna cewa masu yin masu imani ne tunda Allah su ya kirawo abu na uku rashin zartar da kisasi wato tawaya ce a cikin imani abu na hudu wajabcin mutum in ya aikata laifi ya miƙa kansa a yi masa hukuncin Allah sauƙi ne a lahira abu na biyar a duba kwatanceceniya da daidaitecenuwa a wajen zartar da hukunci idan mutum ya yi kisan kai alhurru bil hurru wal abdu bil abdu wal unsa bil unsa sannan na shida da ana kashe shi in ya kashe da ko da siffofinsu ya bambanta kamar mutum namiji malami mai hankali mawadaci mai kyauta mai jarumta ya kashe talaka makaho kurma bebe mara lafiya matsoraci jahili wannan ba zai hana shi ma a kashe shi ba sannan na bakwai bawa ma ana kashe shi idan ya kashe da, amma idan za ku tilar hurru bil hurru kamin babu aulani kutalar abdu bil hurru sannan na takwas bawa ana kashe shi idan ya kashe bawa ko da kima su ta bambanta sannan na tara cewa annal abda idza qutila wa kana qatiluhu hurran fa inna la yuqtal bihi cewa bawa in an kashe shi wanda ya kashe shi dan da ne to ba za a kashe saboda ya kashe bawa ba domin bawa ya fi kama da dukiya fiye da kama da da, mutum shi yasa Allah ya ce a yanta mutane su fita daga bauta sannan na goma mace in ta kashe mace ana kashe ta ko da ɗaya ta fi ɗaya daraja sannan na goma sha ɗaya idan namiji ya kashe mace za a kashe shi idan mace ta kashe namiji ma za a kashe ta saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kashe wani bayahude da ya kashe wata baiwa Allah ya buga kanta a jikin dutse ya fashe kamar da yazo hadisin bukhari da muslim sanan kuma ya halatta ai afuwa idan kisan kai ya faru a koma zuwa gadiya kuma diyan ma a iya sassautawa a rage yawanta sanan kuma idan aka wa idan shashin waliyai suka yi afuwa ga barin yin kisasi to kisasi ya faɗi ko da ku duk ragowar sun ce a yi kisasi din. sannan kuma cewa diyar ganganci tana kan wanda ya yi kisan kai a dukiyarsa za a yi sai dukiyarsa ta kare sannan yan uwansa za su kawo ciko ko gwamnati ta kawo ciko a cika sannan wanda ya kisan kai ya aikata mummunan laifi ya aikata kaba'ira amma bai fita daga addinin musulunci ba sai in ya halatta kisan kan sannan a cikin wannan aya akwai raddi ga bangarori guda biyu na yan bid'a sune khawarij masu kafirta wanda ya kaba'ira da mu'tazilawa da suke sashi a tsakanin manzila ta manzilatayn sannan kuma idan an ce ku kawo jiya wajibi ne ku bayar da ita ta hanya da ta dace kamar da Allah ta'ala ya faɗa sannan a cikin wannan akwai tausasawa al'umma shi sa Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun lalle wato kuna da ya ku mu'minai akwai hayatun cikakkiyar rayuwa fil qisasi idan ana yin qisasi za a samu cikakkiyar rayuwa duk wanda ya san in ya kashe za a kashe shi ba zai kashe ba dan shi ma a kyale shi laraba suna cewa alqatlu an falil qatli cewa za a kashe ka shi ke hana kai ba za ka kashe wani ba har suna takama da wannan kalmar sai musulunci yace walakum fil qisas hayatun fil qisas hayatun wannan ita ce maganar da da za a rubuta ta da gwal a sa ta a majalisar ɗinkin duniya a fassarawa waɗanda ba musulmi ba su ji me ake nufi da hayatun filkisas da kowa zai iya shiga addinin musulunci yana da rabo saboda duk wannan hayaniyar ta kashe-kashe kullum bincike ake akan laifi amma karuwa yake professors akan laifi kullum bincike akan akan ta'addanci karuwa yake bincike ake ta akan eh, zubar da jini karuwa yake bincike aka akan cututtuka karuwa take bincike ake akan talauci karuwa yake bincike ake akan kisan kai karuwa yake to me ke faruwa ne saboda an ki abu Allah an rena na Allah to a gama wayan kaf ba za a taba samun mafita daga zubar da jini da ta'addanci ba sai an koma abin da Allah yake dan shi kadai ne ya hana ta'addanci kuma shine yake an tashi yin hukunci ba dan wani dan wani ba bambancin jam'iyya ko bambancin addini ko bambancin girma da ƙasa kowa ya ai masa shine zai ka zaman lafiya to kuma da ake tsince wasu a ce su sun fi karfin shari'a to shi yasa ba za a samu zaman lafiya ba sai Allah ce ya ulil alba ya ku masu hankali zurfin hankali duk mai hankali ya san haka ba Allah an zauna lafiya sai Allah ce la'allakum tattaquna in wato dan ku samu tsoron Allah ko ku kiyaye dokan Allah ko ku kiyaye zubar da jini da haka hikima ce babba a cikin yin kisasi kamar da Allah ta'ala ya faɗa a wannan aya sannan kuma wanda ya kisa shi ma a kashe shi da irin abin da ya kashe sannan a cikin yin kisasi akwai cikakkiyar rayuwa amma ga wanda ya tunani ya ji cewa lalle ashe da Allah ya ce a kashe wanda ya kashe kuma Allah bai kyale hatta kisan kuskure Allah bai bashi ya tafi a banza ba da zuwan direba ya bugo min akar makalla ina da tambaya na ce to Allah ya sa na sani wato ina tuki sai na kaɗe wani ya mutu to ni ban ma san abin ya faru ba sai daga baya na ce to me kai to ina jin da ko gyangyaɗi ne nace a gyangyaɗi kai mana kana direba kuma ka ce gyangyaɗi kai kayi tuki kana bacci kaga laifi ne kana jin bacci kai fakin ce fasinja kowa zai dan huta ni ma zan kwanta da gudu mai yawa da shan kayan maye da rashin kyawun taya da rashin burki da rashin titi mai kyau da jin bacci duk wannan kai tuki a haka ganganci kai wani ya mutu kana jin bacci ya za ka tuka mutane an kana da direba kai a sauka lafiya a rabu lafiya ai shi yasa muke shugaban ƙasa, addu'a Allah ya sa ya gama lafiya saboda shine direban ko mu muna ciki ka ku kana cikin bas, direba yana tuki ai baka tsine wa direban ba in ka tsine wa direban to kowane irin hatsari za a iya faruwa yasa muke cewa Allah ya sa a sauke lafiya saura shekara ɗaya da ɗan watanni a je tasha to ƙara mu ta addu'a Allah ya sa a je tasha lafiya a sauka lafiya ko ba haka ba amma in ka tsine wa direban ka yana maka tuki hmm, yayi bacci ko yana maka tuki ka zage shi kuma ya waiwayo in gawa ya zage shi kaga zai barar da mu Allah ya san adadin wanda za su mutu bisa muke addu'a Allah ya ƙara shugaban ƙasa lafiya ya zaunar da shi lafiya ya ƙara masa imani ya ƙara masa tausayi ya kewaye shi da mutanen kirki ya sa ya ƙarasa sa lafiya in an je tasha kowa ya sauka za a ɗanɗa sabon direba to sai mu zo mu bayani wanda direba ya kamata a nada sabo mai ni tsohon direba a lallaba a sauka lafiya Allah ya sa a sauka lafiya da Allah ya ba mu dacewa Allah ya ba mu wafaka Allah ya sa mu gama lafiya wani ce malam mai tambaya tana cewa ta yi wa uwar gidanta asiri ne lokacin da ta je gidan tana amarya ta hanyar mayar da ita mai bin maza wanda hakan ya sa mijin nasu ya sake ta kuma yan uwanta ma suka yi watsi da ita yanzu haka malam tana karuwanci malam na nayi nadama kuma na rasa yadda zan yi malam ina mafita asirin da kika yi za a je a bincika yadda aka yi shi a je a lalata shi domin mun taɓa samun irin wannan wani mutum ya saki mata sai je ya mata asiri sai da ta shekara goma duk wanda ya zo neman aurenta sai ya tafi da muka samu labarin sai muka sa aka kira shi na sa wani barista ya kira shi ya ce eh shi ya yi muka ce to ya za a yi ya ce yana nan a guri kaza a je a yi rami tsawon hannun mutum za a tarar da wata kwalba a ɗauko ta ana ɗauko kwalbar ana fasa ta shi kenan ba ta wuce sati uku ba sai ta samu miji ta yi aure ya ce tun da ta rabu da shi dama ba zai bata ta auri wani mijin ba to duk wanda ya yi asiri sai a je a yi nashiru me ake kira na nashru shine hallu sihir abu hanyoyin da shari'a ta amince a warware sihirin in aka ware sihiri shikenan kuma sai ki zo ki ta neman gafara Allah kuma sannan ki ta neman gafarar ta da kika jefa ta cikin wannan kuma ki fito ki gaya wa mijin naki abin da kika yi in hakan akwai maslaha in ko ba maslaha sai ki ja bakin ki ke shiru domin kila in kika faɗi cewa ke kika yi ke kika jawo haka to kuma wata kila barnar da za ta biyo baya sai ta fi ma ki yi baki shiru da bakin ki ki ta neman gafara Allah kuma ki ta kyautata mata ki nuna kamar tausayi ne ya kawo ki da damuwa da halin da take ciki malam mai tambaya yana cewa shi tela ne na yi wa ina yi wa mata dinki ta tace in ba ta za ta kawo min kuɗin daga baya tunda muka yi sai na eh oke ya ce ya yi wa wata mata ɗinki ne ta ce a bayar da ɗinkin za ta kawo kuɗin shi kuma ya yadda ita kuma ta yi fushi ta ba kayan ta tafi har shekara biyu ba ta zo ta karɓa ba ta sai Allah ya mata rasuwa na fiye yan uwanta sun ƙi karɓa to malam ya zan ji da shi sai kai sadaka da ma ka ba ta kayanta ko ka ba danginta in sun yi karɓa sai kai sadaka malam mai tambaya tana cewa ta yi aure shekara sha uku da suka wuce sun haifi 'ya'ya uku amma har yanzu bai taɓa bai ba ta sadakinta ba dama alkawari aka yi zai bayar to gashi Allah ya yi masa rasuwa to bashi ne sai an fara fitar da sadakin ki kafin a raba gado malam mukan sawa yaranmu famfas mu yi sallah da su a bayanmu kuma sau daya sau da yawa mukan tara sun yi bayan gida a ciki babu laifi idan mace ta sa ma yaro famfas tana sallah aiki kashin shi ya taba ba ita ya taba ba ita ta ɗauki wanda ya ɗauki najasa najasa ba a jikinta take ba a jikin wanda ta ɗauki wanda ya dauki najasa ne saboda haka wannan malamai sun ce babu komai malam ko za a iya bawa wanda ba musulmi ba zakka wannan mu bari sai gobe jawabinsa yana da faɗi insha Allah Allah ya kai mu gobe malam ko akwai zakka akan injin nika maganar da mu barta insha Allah gobe sai ka sake rubuto ta a sama sama 17,700 daga gefen arewa da malam da kuma yadin shadda 20 na da arewa O nan masha Allah to Allah ya saka da alheri 22,500 daga bayan social media har zuwa kofar yamma nan kenan masha Allah to Allah ya karba dubu sha biyar da ɗari bakwai daga daidai ku daga daidai ku a yi musu addu'a to Allah ya taka muku da alheri da sauran masu bukatu Allah ya biya kowa bukatarsa ta alheri اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم نتوسلي دسونا ينكما سجرما Allah muna yi maka magiya da sunayenka masu girma Allah muna roƙonka da sunayenka masu girma Allah muna roƙonka biya mana buƙatunmu na alheri ka tsare mu daga abinki daga yau ne darare guda goma masu daraja na ƙarshen Ramadana suka fara wataƙila ma yau ne daren lailatul qadari muna fata Allah subhanahu wataala abin duk da ya kunsa a cikin waɗannan darare na alkhairi Allah ya sa muna da rabo Allah ta'ala muna roƙonka kai mana kasar a cikin waɗannan kwanaki guda goma rahamar da kake rabawa jin kan da kake rabawa rahama alkhairin da kake rabawa Allah ka sa muna da rabo Allah mun yi tawassali gare ka da sunayenka masu girma da sifofinka madaukaka Allah subhanahu wataala ka ba wa ƙasar nan ta mu Najeriya zaman lafiya Allah fitintunu sun yawa Allah ka kawo mana da su Allah tashin hankali yayi yawa Allah rigingimu sun yawa musifa ta yawa Allah ka kau da ita Allah muna roƙonka ka kawo wannan ƙasa ta mu zaman lafiya jahohinmu da ake samun tashin hankali da fitintunu. Allah ka kawar da waɗannan fitintunu ka kawo alkhairi da zaman lafiya Allah tattalin arzikinmu ya kare Allah ka gyara mana shi Allah harkar tsaron mu ta taɓarɓare Allah ka gyara mana ita Allah ka gyara zukatanmu ka gyara halayenmu ka gyara ɗabi'unmu ka tsare imaninmu Allah wasu mu ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke da lafiyan Allah ka tsare musu wasu mu suna cikin talauci Allah ka yi musu arziki wanda suke da arzikin Allah ka sa su sarrafa shi inda kake so wasu mu yan kasuwa ne Allah ka musu albarka a kasuwancin su wasu mu kiwo suke Allah ka sa musu albarka a kiwon su wasu mu noma suke Allah ka sa musu albarka a noman su wasu daga cikin mu Allah kasuwanci suke Allah ka sa albarka a kasuwancin wasu ma'aikatan gwamnati ne Allah ka sa albarka a aikin nasu wasu mu yan siyasa ne Allah ka sa su yi mana siyasa mai na daraja mai albarka mai tausayi mai aiki Allah ka sa in sun yi alkawari su cika Allah sa sun yi magana su yi gaskiya Allah ka tsare su daga yaudara da ƙarya da cin amana da saba alkawari Allah ka sa su zama 'yan siyasa masu nagarta masu albarka wasu mu Allah ɗaliban ilimi ne na addini da na zamani Allah ka ba su ilimi mai yawa mai amfani mai albarka Allah ka yarda su aiwatar da ilimin cikin neman yardarka Allah muna ka wasu daga cikin mu suna da aure ka sa musu albarka a auren su wasu daga cikin mu Allah ba su da aure maza da mata Allah ka haɗa su da abokan aure masu albarka Allah wasu mu sun haihu suna da ƴaƴa kuma ƴaƴan shiryayyu ne to Allah ka ƙara musu shari'a Allah wasu mu suna da ƴaƴan kangararu ne Allah ka shirya muna da su Allah wasu mu mata ne Allah muna roƙo ka ba su maza na ƙarai wasu mu maza ne Allah ka ba su mata na kwarai Allah muna da cututtuka da damuwa da rashin lafiya da Allah ka yaye mana baki daya Allah ka shiga lamarin mu. Allah kada ka ban mu da kanmu ko da kiftawa ido ne Allah mun tuba daga zunuban mu. Allah ka yafe zunuban mu. ka ɗaukaka mu. Allah ka sa mu cikin ka waɗanda in ka ba da umarni suke yi Allah ka sa mu cikin ka wanda in ka ba da suke hannuwa Allah ka sa mu cikin ka wanda in ka ba su suke yin godiya Allah ka sa mu cikin bayinka wanda ba samu ba suke haƙuri Allah ka samu cikin bayinka wanda in sun yi laifi suke tuba su yi nadama kuma ka yafe musu Allah ka ba mu dacewa da daren lailatul qadari Allah wannan shekaru 80 wata fiye da dubu da Allah da ka faɗa a cikin wannan dare ana samu Allah ka sa mu dace da wannan Allah kada ka bar mu da zunubin mu sai ka gafarta su Allah mun yi tawassuli bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa Allah ka ba mu kyakkyawan karshe Allah ka sa mu gama da duniya lafiya wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin Allah ka ji kan iyayen mu kai musu gafara wanda suke da rai da mu da su Allah ya sa mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin